لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka sanar mun yi babban bako babban malamin mu الشيخ البشير علي عمر الفرقان daga Kano kuma kamar yadda sai a gabatar mana da lasta a masallacin Juma'a na Gobe mai taken bikin zamani a mahangar musulunci to kana kuma yanzu ma insha allahu zai gabatar mana da lasta mai taken bikin ɗalibai a mahangar musulunci so jiya mun riga mun bayani ma ne ɗauka kuma musamman ku da muke bibiyar harkan social media ba abin da muke sani ba na karatu bukan dauta da sauransu so insha Allah zan ba shi abin magana sai a saurara alim buhaji domin mu aiki daga abin da za mu yi daga bakin sa kale ta fadda da shek mashhuran mashhuran wannan din ne baya yi ne ta kana da ka je kama sai shi

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة mu da saduwa a wannan safiya ta يونو yau nawa أتبر a asabar a sha biyu sha biyu kenan ko sha uku sha biyu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da ranar bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin ta miladiya a wannan ɗakin taro na makarantar holand malamai SCE ta Jineta Yola ina farin ciki matuka da Allah madaukakin sarki ya bani ikon saduwa da ku a wannan safiya ko ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkar a wannan lokacin da za mu yi a nan wajen ya sanya shi ya zamanto sanadi ne da sababi na samun saukar rahamarsa a gare mu a duniya da lahira. a maudu'in da aka nemi mai bayani a kansa shine sifofin ɗaliban ilimi a mahangar addinin musulunci to sai dai na ji faɗan topic ɗin ma ya gagari mai gabatarwa <laughs> saboda hausa to ni kuma gashi ba zan iya yi a kulkul da ba <laughs> duk da dai kun ganni ni ma dai ba ni ne amma ba zan iya a fulfulde ba to kuma gashi zan yi da hausa saboda haka ina fata dai a hausar tawa ba za ta ba za ta zama to irin hausar kano wadda ba za a gane ta ba shi dai ba ta sokoto ba ce shi kenan da ta mansur ya <laughs> nan dai tun da dai ba ta sokoto ba ce za ku gane hausar kano mai sauki ce Ah, alhamdulillah ah, neman ilimi yana da ah, ibada ne neman ilimi ibada ne yana daga cikin manya-manyan ayyuka na ibada A ya ishe mu sanin falalar ilimi da nemansa cewa umarnin farko da ya zo aka saukan ma sallallahu alaihi wasallam da shi shine umarni da neman ilimi wato umarni da hanyar da bin hanyar da za a sami ilimi wato ba umarnin ma a ce ka nemi ilimi ba aka ce aka ce ka yi karatu iqra to shine farkon wahayi da aka saukar ma sallallahu alaihi wasallam iqra wato aka yi umarni da ita shi karatu hanyar samun ilimi ne to idan aka yi umarni da yin abin da shi ne hanyar samun ilimi to ina kuma ga shi ilimin kansa a don haka tarihin addinin musulunci ya kasance wato an himmatu da sha'anin ilimi har ya zamanto musulunci an san shi da cewar ya dasa al'ada ta neman ilimi an san shi da cewa addini ne na rayar da neman ilimi da kuma sanya neman ilimi ya zamanto al'adar wannan al'umma yana daga matakan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka a farkon kafa dauran musulunci a madina ya assasa abinda zai tabbatar da samun ilimin rubutu da karatu lokacin da aka yi yakin badr a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka kama a matsayin fursunonin yaki a matsayin captives na yaƙi aka ce su fanshi kansu ma'ana su biya a su biya fidiya su biya falsar kai su biya ransom na abinda a za su samu yancinsu daga kama su da aka yi a wajen yaƙi waɗanda ba su da dukiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su koya ma ƙananan yara musulmi yadda ake rubutu da karatu sun suka yi haka sun fahimci kansu idan suka yi haka sun fanshi kansu da kun ga wannan ya nuna a lokaci wanda yake na farkon rayuwar wannan al'umma aka raya hanyar neman ilimi shine samar da ilimin rubutu da karatu haka aka koya ma yaran madina yadda za su rubutu yadda za su karatu su larabawa al'umma ce wanda ake ce musu al'ummiyun waɗanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba saboda haka wannan dama da ta samu da za a gusar da wannan tawaya da kuma wannan aibi daga larabawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da ita kam. to kasancewar an yi an ɗauki wannan mataki na neman hanyar da za a sami ilimi ya nuna mana muhimmancin ilimi a cikin addinin musulunci aka sanya shi aiki na ibada aiki wanda ake samun saukin shiga aljanna ta wannan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi ingantacce man salaka sabilan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal janna. wanda bi ya kama hanya wanda yake yana neman ilimi akan wannan hanyar to Allah zai sauwake masa hanyar shiga aljanna saboda wannan umarni wannan bayani da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya to a cikin tarihin al'ummamu za ka samu mutane har sun yi furfura amma suna zuwa makaranta suna zuwa neman ilimi na taso a garinmu na kano lokacin ina yaro ina primary school ina ganin kakana wanda a lokacin limami ne ya yi alkalanci ya yi babban alkali a garin kano amma akwai makaranta wadda take mashuriyar makaranta ta ilimi a gidan lokacin limamin kano ibrahim talhafi haka yake zuwa da shi ina ganin mutane duk masu furfura suna rataye da sun ɗauki gafaka wato irin jaka su lokacin ba backpack ita ce backpack ɗinsu amma su shoulder pack ce su ana rataya ta a kafaɗa haka za su je su zauna a karatu suna cewa dalilin da ya sa suke yin wannan shine cewar abu biyu ne na farko aiki da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya bi hanyar neman ilimi Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna to suna so ya zamanto cewar ba su bar hanya da za ta zamanto za su yi musu saukin samun shiga aljanna akwai hanyoyin shiga aljanna da yawa amma hanyar neman ilimi ita ce hanya mai sauƙi ta shiga aljanna shine ne ma'anar wannan hadisi ma'ana ta biyu da suke yin wannan shine suna cewar idan dai suna neman ilimi to suna fata suna da hujja a gaban Allah yayin da suka yi wani abu na kuskure ko wani abu wanda yake Allah ya ce a yi basi ba to suna da hujjar da za su gaya ma Allah sai Allah ai neman ilimi nake yi to shi kuwa rashin sani ga wanda yake yana kokarin sani uzuri ne a wajen Allah jalla wa ala to kun ga wannan ya nuna mana muhimmancin sha'anin ilimi to sifofinsa sifofin masu neman ilimi shine ne abin da ya kamata mu sarki a nan kun san abu ne wanda yake malamai sun himmatu da shi daga cikin waɗanda suka fara bayani a kansa akwai malami wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu bayan hijira cikin malaman imamu muslim da su abu dawud shine abu haifama zuhair ibn harb a safafi. wanda ya rubuta littafi wanda an kiyaye wannan littafin ana ce masa al'il yana nan a cikin ashamila encyclopedia ta ashamila ya rubuta littafi ne al'il haka ya kira shi wanda a ciki ya bayyana sifofin malami da sifofin ɗalibi haka zalika daga cikin malamai da suka yi suka ɗauki wannan mawdu'in da rubutu akwai ibn abdulbar yusuf ibn abdulbar annamri wanda yake malami ne daga cikin malaman andalus spain ya rubuta jami'u bayanin ilmi wa fadlihi kamar yadda kuma a lokacin wani wanda yake ya yi zamani da fifi kuma yana gabar abubakar al-khatib al-baghdadi ali ibn thabit ya rubuta littafinsa al-faqih wal mutafaqqih to haka malamai suka himmatu da wannan suke rubutu akwai ibn al-hajj muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn al-hajj al-fati wanda shehu usmanu dan fodiyo rahmatullahi alaihi ya yawaita cirowa daga cikin littafinsa al-madhal to shi ma da yawa daga cikin ɓangaren littafin akan bayanin sifofin mai neman ilimi da sifofin malami wanda wannan littafin sheikh abdullahi ya tato shi ya yi lumbul madhal wanda yana nan yanzu ana ta an buga shi ana sayar da shi an mata bugun dutse lumbul madhal a wanda ya tattaro kamar ya samari don abin da ke cikin littafin kuma bangaren da ya shafi sifofin malamai da sifofin ɗalibai ya daga cikin abin da ya ɗauki wato bangare mai girma na littafin zani na ɗauka ma karatu ne zani wanda na so damun karanta wannan littafin na shehu abdullahi amma tun da lecture ce sai na ga a na yi na mayar da shi lecture ɗin daga cikin wanda suka rubuta wannan akwai littafin da ya shahara a wannan kasar samu a karatu cikin na zaure ana karanta shi ta'limul muta'allim tariqat ta'lim koya ma mai neman ilimi hanyar neman ilimi ya daga cikin na farko da ake karantawa a tsoro wajen neman ilimin domin ɗalibi mai neman ilimi ya tsantu da ladubba da sifofi waɗanda za su sa ilimin sa ya zamanto mai amfani mai albarka a gare shi duk wannan har daga cikin malaman zamanin nan akwai malamin malamanmu Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zaid wanda shi ma ya rubuta littafinsa Hilyatu Talibul Ilm wanda wannan littafin sau da yawa a majalisai ana karanta shi su talibin ilmi wato sifofi na ado da suke kawata sifofi masu kawata mai neman ilimi shi kuma saboda ganin yadda samari suka koma ma addini ya sa ya yi wannan rubutu to yana da muhimmanci wato mu a cikin yanayi irin namu mu ga abin da za mu tsakuro daga cikin abubuwan da malaman nan suka faɗa domin ya zamanto wato manhaja tsari wanda za mu tsara rayuwarmu a kai alhamdulillah yawa yawan masu neman ilimi da yawa yawan wanda suke a cikin wannan ɗakin taro dukkaninsu wato samari ne samari a inda ce samari ya haɗa wato maza da mata wato suna cikin marhala wadda take a mataki na rayuwa wanda yake shine matakin gini matakin yadda mutum zai tsara rayuwarsa domin ya zamanto rayuwarsa ta yi albarka domin a lokacin ne ake gini ake iya tankwar ɗabi'a ake iya miƙar da ita kuma a lokacin ne ake iya karkatar da ita kamar itace ne yayin da ya taso ga wanda suke yin botany a cikin ku ko wanda suke agric science idan bishiyar ta karkace yayin da take danya idan ba a sa wani itace an tokare ta ba aka za ta taso a karkace amma idan aka sanya itace aka tokare ta sai sanyi ke kamar yadda da yawa daga cikin masu hikima mawaka suke faɗa to wannan marhala ce muhimmiya a cikin rayuwa marhalar lokacin samartaka shi yasa Allah jalla wa'ala yake zai yi tambaya a kanta Allah zai tambaye mu akan wannan lokaci namu wannan matsayi da kuke ci mu mun riga mun wuce wannan matsayin sai dai mu jira hisabi abinda muka yi Allah ya yafe mana abinda muka yi dai Allah ya sanya shi zamanto ya zamanto albarka kuma shaida a gare mu amma ku da kuke wannan marhalar to dole ne wato tun yanzu ku shiga taifayinku domin za a yi muku shabi a kan wannan marhala kamar yadda ya zo a hadisan abu huraira kafafun bawa ba za su gushe ba a gaban allah sai an tambaye shi kan abubuwa guda hudu rayuwarsa a ina ya karar da ita da samartakarsa a ina ya tsofantar da ita wato a ina me yayi har ta kare ya zama tsoho da dukiyarsa ina ya samu kuma a ina ya ƙasar da iliminsa wani aiki ya da wannan ilimin to wannan marhala marhala a ga wannan marhala ce muhimmiya saboda Allah madaukakin sarki ya dasa abubuwa kan a cikin wannan marhala in ne haka kuna jina a na waje ba wanne ne wannan eh. a marhala ce mai muhimmanci saboda kaifin basira da ƙarfin jiki da kuma wato a rashin tsoro wanda har zai ake zai iya zamantowa ma wato wauta zai iya zamantowa wauta wanda yake kayatar da wanda ya wuce wannan marhalar Ka ga wanda yake cikin wannan marhalar yana yin abu wanda yake na hadari wanda shi baya tsoron wani abu zai same shi saboda irin yadda Allah ya tsara wato a a ɗabi'ar wannan marhalar. saboda haka ni'ima ce babba da ya jaba, wato mu yi aiki da ita kuma mu aiwatar da ita a wajen yadda Allah maɗaukacin sarki zai ga cewar zai gode mana a kan cewar ya yi mana ni'ima kuma mun gode mana ni'imarsa sifa ta farko ta mai neman ilimi sawa'un ilimin addini ne ko ilimin duniya sifa ta farko shine yi dan Allah ikhlasi wannan sifa ita ce take sanya dukkan wani abu wanda yake na al'ada sai ya koma ibada don haka ne malaman musulunci ba su san raba ilimi tsakanin ilimin addini da ilimin duniya ba saboda duk suna ganin ilimi abu ɗaya ne za ka samu daga cikin malaman da suka yi fice a cikin ilimin addini kuma su ne makoma a cikin ilimin abin da ya shafi duniya kamar imamu shafi'i ya shahara da ilimin fikihu da ilimin hade amma kuma yana da ilimin likitanci yana da ilimin sanin likita ya koye shi har yana cewa saninsa farilla ce ta kifaya wanda idan waɗansu ba su tashi sun yi ba a cikin al'umma za ta zama to farilla ta aiki to ba wani abu ne ya sanya ilimi ya zama haka ba saboda manufar da aka sa a ciki wajen neman sa aka yi shi domin Allah da haka ne ake maganar yanzu ake maganar a wato integration of knowledge mayar da ilimi ya zama to abu daya tsarkake niyya wannan wajibi ne ga dukkan aikin ibada to yayin da ilimi ya zamanto ibada ne ya zamanto cewar dole sai an sanya tsarkin niyya kafin ya zamanto abin da ke cikinsa na ibada ya samu domin dukkan ibada Allah baya karɓanta sai an tsarkake niyya saboda haka mutum ya nemi ilimi saboda Allah dan ya kawar ma da kansa jahilci don ya sami yardar Allah don ya yi abin da Allah ya ce a yi saboda Allah ya ce a neme shi ba yi ilimi domin abin duniya ba ko domin ya zo yana musu tare da malamai ko domin a ce shi ma ana nuna shi da hannu ana cewa babu kamarsa domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya gargadi yace dukkan wanda ya nemi wani ilimi wanda ake neman yardar Allah da shi yayi shi domin ya rinka alfahari wajen malamai ko domin ya rinka raina hankalin jahilai to wannan ba zai ji kanshin aljanna ba wannan ba zai ji kanshin aljanna ba wannan gargadi ne akan cewar wato a guji mu wato a guji bataniya wajen sha'anin neman ilimi wannan sifa ta kyakkyawar ƙuduri a cikin zuci shi ne zai sanya abinda mutum yake yi ya zamanto albarka abinda mutum yake sai ya zamanto ibada shi yasa wata ran imamu malik rahmatullahi alai yana zaune a majalisinsa ana karatu sai lokacin sallah a zahar yayi sai aka ji kiran sallah sai ɗaya daga cikin almajiransa abdullahi ibn wahab sai tattara alluna suna amfani lokacin babu takarda suna amfani da allo na katako wanda a shi suke rubuta hadisan da suke karantawa gaban malamin su sai tattara allunansa sai malik ya ce menene sai ce ana ji an yi kiran sallah ne ina shirin su tashi ne na fila sai malik ya ce abin mamaki ya ce baka san cewa abin da kake yi ba na neman ilimi ba koma bayan nafilar da ka tashi za ka yi bane idan dai niyya ta inganta wato ka zauna a gaban malami kana neman ilimi idan ka ta inganta tamkar ka tsaya a masallaci ne kana sallah haka malik ya nuna ma almajirinsa to saboda haka idan niyyar mutum mai kyau ce ka je kai TDB an san TDB ai ko kuma har yanzu kuna amfani mu dai lokacin muna samari muna wannan NTDB In day break wanda suke kwana a aji yan bosho eh. ka je ka kwana kana karatu idan niyyar ka ta inganta kamar ka kwana kana sallah ne kamar ka kwana kana sallah ne wanda wannan kyawun kyautata niyyar shi ne ya sa musulmi suka yi fice a cikin ilimi domin cikin shekaru shekaru kaɗan larabawa waɗanda suke ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba amma da suka zabura a cikin sha'anin neman ilimi suka fassara abin da ke hannun mutanen farisa na iliminsu da abin da ke hannun mutanen rum na iliminsu kuma suka fitar da ilimai wanda addinin su ya zo musu da shi sai da suka zamanto a duniya su ne ake gani babu kamar su musulmi su suka fara assasa makarantu musulmi su suka fara assasa library library personal library na nufin ya zamanto mutum shi a kan kansa yana da library da an san ai library ta al'umma a masallaci ko a fadar sarki amma abinda a ce mutum yana da personal library wanda daga baya europe suka zo suka kwaikwaya daga wajen musulmi suka samu shi yasa wata nan yar germany take ba da labarin andalus wadda ta kira ta wato lu'ulu'a lu'ulu'atul a duniya wato lu'ulu'un duniya ya ce babu wani wanda yake da dukiya ko yake da mulki a garin face yana da library tasa albarkar wannan tsarkake niyya da musulmi suka yi suka mayar da ilimi ibada suka yi shi don Allah sai Allah ya bude musu wato taskokinsa suka sami ilimi ba kaɗan ba saboda haka wannan ita ce sifa ta farko kuma ita kyautata niyyar nan abu ne wanda yake is continuous ba za ka ce kullum kana cikin yinsa kullum kana cikin jaddadawa kullum kana cikin goge zuciyar kullum kana cikin saita ta ta fuskanci Allah shi sa aka ruwaito a cikin mai maisur na sarkin musulmi Muhammad Bello dan Shehu Usman dan Fodiyo ce ya kula mahaifinsa Shehu Usman kullum ran alhamis yana fitowa ya zo ya yi wa'azi ga jama'ar gari na mutane ba ɗaliban ilimi ba gama garin mutane kafin ya fito in yana tsayawa a tsoronsa ya tsaya a tsoronsa 'yan sakan kaɗan ya ga bakinsa yana motsi sai wata ran dai ɗansa muhammad bello da yake rubuta littafin ya tambaye shi ya ce wai tsayuwar da kake yi a tsoro kafin ka fita daga kamar bakinka yana motsi ne kake yi ne. sai ce ina halarto da niyya kuma ina tsarkake ta kan abin da zan fita na yi ina halarto da cewa zan fita ne ne wannan abin dan Allah kuma ina tsarkake zuciyata da wata manufa ta shiga ciki ba dan Allah ba to mu kuwa an saba abin da ya zamanto al'ada sai mu gafala mu manta ma mu ce za niyya a kansa yanzu kamar mutum ne a wato ya saba idan zai idan ya yi albashi ko kuma idan zai fita idan mai bama iyalinsa kuɗin cefane ne kullum idan kuma mai bayarwa ne a farkon wata idan zai yi in alat ne zai tura ya tura in kuma bayarwa ne da hannu ya bayar yana ganin kawai wannan abu ne wanda yake bisa al'ada yana yi amma da zai halarto niyya cewa wannan abu ne wanda yake duk da al'ada ne yana yin abin da nauyin da Allah ya dora masa yana ciyar da waɗannan rayuka saboda Allah sai ya zamanto masa wannan sadaka ne sai ya zama ibada ba zai zama ibada ba sai da halarto niyya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta abin da zaka ciyar da iyalinka da abin da zaka gutsura ka sa a bakin matarka sadaka ne to amma sai da niyyar to saboda haka wannan kyautata niyya abu ne wanda yake kullum mutum zai rinka wato mumarasa da shi yana ƙara jaddada shi a cikin zuciyarsa babu lokacin da zaka ce kai ka riga ka gama no abu ne wanda yake continuous shi yasa aka ruwaito ɗaya daga cikin magabata Sufyan Sauri yana cewa ma alashu shay'an mithla ma alashu niyya ba abinda ne gwagwarmaya da shi ina yaki da shi a zuciyata irin abinda nayi na yakar wato tabbatar da kyakkyawan niyya a cikin zuciyata to sannan sifa ta biyu ta sha'anin neman ilimi shi ne ƙoƙari, kokari wajen neman ilimi da sacrifice da wato sadaukar da kai da hana kai jin daɗi domin neman ilimi farkon wannan shi ne tarbiyyar da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake masa ya rinka ƙoƙarin sallah cikin dare ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا wannan umarnin da Allah ya yi masa na ya rinka tsawaita sallah da daddare ya faɗi illarsa dalilin ya ce inna sanulqi alayka qawlan za mu jeho maka magana mai nauyi ne Alƙur'ani. to ilimi magana ce mai nauyi ilimi nauyi ne wanda kana buƙatar ƙoƙari wajen samunsa kuma shi ilimi idan kai bakin idan ka bashi kanka 100% shi kawai kake nema to shi fa ba zai baka kansa 100% ba wani juz'i kawai zai baka kamar yadda malamai suke faɗa al ilmu idza a'taytahu kullak lam yutika illa ba'da ilimi idan ka ba da kanka gabaki ɗaya gare shi ba abin da zai baka sai kaɗan saboda haka wannan ya nuna kokarin da za ka yi ba kaɗan ba ne tun da ba zai rowa gare shi da kokarin amma ba zai bayar da kansa gare ka ga baki ɗaya ba lokaci ɗaya ba sai ka yi ta yin wannan kokarin sannan Allah zai buɗe maka shi to shi yasa a Allah ya yi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki kari wa qur rabbi zidni ilma kace ubangiji na ka kare na ilimi shi yasa daga cikin addu'arsa da yake yi kullun da safe sallallahu alaihi wasallam bayan sallah asba kullun da safe zai ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki na halal da kuma kyakkyawan aiki wanda kake karɓa kullun da safe sau uku to wannan ya nuna cewar wani ya daga cikin ƙoƙarin wajen neman ilimi daga cikin ƙoƙari wajen neman ilimi Shi ne ka nemi taimakon Allah ta hanyar addu'a ka rinka roƙon Allah Allah ya ba su ilimi mai amfani to ƙoƙarin kuwa abu ne wanda yake suna ce ta Allah Allah maɗaukacin sarki a cikin halittarsa ya tsara cewa abubuwa suna tafiya da sababinsu akwai cause and effect Allah maɗaukacin sarki ya sanya arziki na fitowa daga ƙasa in kai shuka idan ruwa ya sauka wannan shi ne sababin fitowar shukar bayan ka tanadi ƙasa ka sanya tsiro ƙwaya a ƙasa ka sanya mata saki wayannan duk ne disabubba ne causes ne to haka ma ilimi yana buƙatar ƙoƙari ba za ka zauna ba ka ga kowa yana karatu kai kuma ka ce ai ba komai ina jiran fatari ya zo ka ɗauka a mafarki za a zo a kawo maka ansa shi yadda in ka je kawai take ta rubutu ilhama ta zo maka akwai waɗansu wanda suke ganin malam boka ya gaya musu zai ba su wannan wanda zai ba su wani da za su sa biro a baki idan suka sa biro a baki in suka je examination hall ko ba su rubutun komai ba haka kawai zai ta fitowa kuma don rudu akwai masu raunin hankali da suka tafi a haka boka su je su ba shi kuɗi ya shi kuɗinsu kuma ya gaya musu wannan kuma shi yadda da shi saboda haka sai an zo jarabawa sai a kama su da exam malpractice saboda fatahin bai zo ba abinda suke tsammanin zai zo bai zo ba sai su rinka hange shi kenan sai a kama su da exam malpractice to komai Allah ya yi tsarinsa bisa hikima kuma Allah hakim ne Allah hakim ne komai yana yin sa bisa tsari don haka bin sa bin tsarin Allah jalla wa'ala aiki ne da tsarin wato aiki ne da umarnin Allah jalla wa'ala kamar yadda wani mutum da ya zauna a masallaci wai yana jira arziki ya zo sai na umar ya zo ya kore shi yake tafiya ya je ya sana'a domin bai taba gani yake ai yana jira ne Allah zai ba wato Allah zai azurta shi yake ka taba ganin sama tana ruwan zinare saboda haka dole sai da kokari wajen neman ilimi ku duba abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cousin tiki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a tun yana dan karamin yaro da ya ya kwana a gidansa a ɗakin gwaggonsa maimuna ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam hidima da ya tashi sallah da daddare ya kawo masa ruwan alwala ya kawo masa asuwakinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu at-ta'wil Allah ka bashi fahimtar addini ka bashi sanin fassara alqur'ani kowa ya sani ibnu abbas ane masa kirari da cewa turjumanul qur'an mai sanin ma'anonin alqur'ani albarkar wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma amma tare da wannan ibn abbas za gidan tsaye wajen neman ilimi yana zuwa wajen dattijan sahabbai wanda suka girme shi suka fi shi ilimi ya zauna a kofar gidansu ba zai ce a yi masa iso ba haka yake zuwa ƙofar gidan zaid ibn thabit ba zai ce a yi masa iso ba sai ya jira sai zaid ya fito sannan ya fara masa tambayoyi sannan ya fara masa tambayoyi zaid idan ya fito idan ya ganshi. sai ce haba ɗan baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa baka zauna a gida ba ka turo ni sai in zo duk abin da kake so na tambaya sai in amsa maka har gida zan zo in ba baka ilimi saboda kusancinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai da yake gaya masa haka sai ibnu abbas ya ce masa a'a ai ilimi wajensa ake zuwa ilimi wajensa ake zuwa shi yasa lokacin da abu ja'far a lokacin da harunar rashid yana shine amirul mu'minin commander cnc na duniyar musulmi ya sami da ya zo madina ya sami imam malik imam malik ibn anas wanda ake ake ambatonsa a wajen ilimi ya ce ko'ina. ya ce ga 'ya'yana guda biyu ina so da allah ka zo ka koya musu karatu ina so ka zo ka koya musu karatu sai ma malik ya ce a'a amirul mumini ai ilimi wajensa ake zuwa ilimi wajensa ake zuwa sai ce to shi zan rinka turo su su zo da suka zo suka zo da littattafansu da allunansu suka zauna gaban malik malik ya shiru su ma suka yi shiru su ga mulki shi kuma malik ga sanin cewa ga yadda ake neman ilimi suka gama zaman su sai suka tafi suka je suka gaya ma baban su cewa mu mun je wajen malamin nan bai kawo mana komai ba ya tsaya yana muka tsaya a gaban sa ya kice mana ko uffa sai ya tura a tambayi malik sai ce yaya suka zo ba karance baka ce musu komai ba sai ce ai mu a madina biyawa ake a gaban malami malami ya tada ɗalibi sun zo sun zauna ba su ce komai ba saboda haka a nuna abin abinda ake yadda ake neman ilimi a garinmu shine a zauna a gaban malami a karanta masa in daidai ne ya ce daidai ne in ba daidai ba ne ya gyara amma ba malami ya rinka magana ana rubutawa ba saboda shi kamar yadda ake koyar karatun alkur'ani saboda haka sai yace musu ku yi yadda abu abdullahi ya ce suka je kuma suka ci suka nemi ilimin kuma ya ba to wannan ya nuna cewar dole sai ka yi tanadi sai ka nemi ilimi sai ka yi effort sai ka yi ƙoƙari wajen samun ilimi kafin ka same shi sai ka yi sacrifice to mu yanzu abin da yake cutar mu ba ma so mu wannan sacrifice Shi shi yasa muke ta samun plagiarism a wajen ilimi yanzu har ya kai fa assignment idan musamman idan paper ce za a rubuta akwai mutane waɗanda suke suna nan aikin suka biya su su rubuta maka assignment sai ka je ka submit waɗansu ma ba sai ka gan su ba suna nan a intanet za ka yi sashe sai ka same su suna nan sai su yi maka shi kenan sai ka yi submit to ta yaya za a yi ya zama tokan cewar ka sami ilimi ta haka wanda ya yi wannan karatun ya yi ha'inci a cikin ilimi bai yi kokari ya same shi ba shi fa ilimin nan da shi ne ake tabbatar da ingancin rayuwa la'alla wannan shi ne wanda za a zo a sa masa yara a gaba ya koya musu to me zai koya musu bayan shi bai sani ba saboda haka bayan tozarta amana bayan rashin samun ilimin ya tozarta amanar ilimi domin an ba shi shaida kuma shaidar nan ta zama to shaidar ta zama to shaidar zur domin an ce ya sani bayan bai sani ba saboda haka maganin wannan ƙoƙari da ƙwazo yana daga cikin sifofin ɗalibin ilimi masu muhimmanci ladabi ladabi da biyayya da girmama ilimi da girmama na gaba da girmama malami ibn abbas yayin da a yayin da ya zo wajen zaid ibn sabit zaid ibn sabit ya kama hannunsa ya sumbanci hannunsa bayan yaro ne yana ƙasa da shi a shekaru sai ya ce me yasa kake min haka ya ce? saboda kusancin daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ibn abbas da suka tashi tafiya sai ya kama hawa hawa alfadarinsa jakin da yake a kai sai ya rinka tafiya a kafa yana jan yana masa zagi yana jan jakin ce masa ya ɗan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kake haka ka zo ka hau mu tafi tare mana ya ce a'a haka nan aka umarce mu da mu girmama malami ba zan hau tare da tsira. haka aka umar ga kaga gashi shi ya girmama shi ya sumbanci hannunsa saboda kusancinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ibn abbas ya masa ladabi ya ja shi bai hau kan taguwa bai zamanto shi ne tare da matsayinsa na kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya to masa zagi yana jan abin hawansa wato kuma wannan sanin muhimmancin ladabin nan sananne ne a cikin al'umma hatta wajen iyaye mata da suke gida wanda ba su zamanto manyan malamai ba imam malik ɗaya daga cikin mabuɗin samun matsayinka na ilimi wanda ya zamanto kuma iliminsa Allah ya masa albarka ya zamanto shi shine wannan sha'anin ilimi domin lokacin yana ɗan karamin yaro sai uwarsa ta yi masa rawani irin na malamai ta ce je ka majalisin rabi'a ka koyi ladabinsa tun kafin ka soma neman iliminsa ka koyi ladabinsa tun kafin ka soma neman iliminsa shi sa malik ya fi kowa tsare muhimmancin ilimi wata ran malik ya zo ya wuce ya ga ɗalibai sun tsaya wajen wani malami malami ne shahararre amur bin dinar babban malamin mutanen makka suna rubuta hadisi daga wajensa a tsatsaye suke sai ya ki rubutawa sai aka ce masa ya imam abu abdullah me yasa kai ba za ka nemi ilimin hadisi daga wajensa ba ya ce ai ba haka ake neman ilimi ba ba haka ake neman ilimi ba wato ka ce za ka ɗauki ilimi babu nutsuwa babu nuna daraja ga ilimin yadda ya shiga cikin sauƙi haka zai fita cikin sauƙi shi ta za ka ga ɗalibai ko da masu karatun addini ne sun rubuta hand out sun rubuta muzakira ana gama jarabawa sun yadda ita kuma wataƙila akwai ayoyin Alkur'ani a ciki akwai hadisan annabi sallallahu alaihi saboda ne. saboda ba su bi tafarkin ladabi ba wajen neman ilimi ladabi wajen neman ilimi shine ka daraj kai ladabi tare da ilimin sannan kai ladabi tare da masu ilimin yana daga cikin abin da ake cewa wato ɗaya daga cikin malaman madina bai samu ilimin da ya kamata ba tare da abdullahi bin abbas saboda yana yawan musu da shi yana yawan musu da shi shi ya sa sai bai sami ilimin ba domin yawan musu yana nuna wato rashin girmama ilimi tambaya daban take da musu musu shine ka ɗauka ka sani wanda idan mutum ya ɗauka ya sani to jahilcinsa ya zama to compound domin bai sani ba kuma bai san bai sani ba ba zai iya ganewa ba saboda haka zai wahala ya sami ilimi idan yana musu amma idan tambaya yake yi ya cewa menene wannan yana tambayar malaminsa to wannan shine zai sami ilimi saboda haka ladabi tare da ilimi da ladabi tare da malamai yana da muhimmanci kafin mutum ya zamanto ya samu ilimi wanda yake zai zamanto mai amfani yana daga cikin sifofin mai neman ilimi ya zamanto yana neman taimako wajen ilimin nasa wajen neman ilimin nan nasa da ibada ilimin addinin musulunci musamman ilimin sanin addinin musulunci yawa-yawan waɗanda suka samu wannan ilimi sun same shi ne a cikin bautar Allah suna ilimin suna neman suna bautar Allah a haka Allah maɗaukacin sarki ya sa ilimin su ya albarka kuma a haka Allah maɗaukacin sarki ya ba su fahimta ya ba su sani mai zurfi amma ka ɗauka cewa wai kai neman ilimi ya hana ka ibada ba ka ɗoƙarin komai kankantar ibadar ka yi ta to wannan zai haramta maka samun sabbin ilimi cewa abdullahi a cikin shi lubbul lubab din a cikin lubbul madhal yana kawo cewar kamar yin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da Allah ya fi so shi ne wanda mutum ya dawwama akai yace isra'inu bin rauha wal gadwa wa shay'in min al dulja ku nemi taimako wajen ibada da wani sa'a ƙanƙanwa ta safiya da wuri da wata sa'a ƙanƙanwa ta yammaci da wata sa'a ƙanƙanwa ta ƙarshen dare abinda za ka dawwama a kai ya zamanto kana da wurdi wanda za ka kiyaye shi wurdi na tilawar alƙur'ani da wurdi na nafila da wurdi na azumi da wurdi na ayyuka waɗanda suke shawawa, kamar wurdin hidima ga iyaye cewar duk mako akwai wata hidima wanda za ka yi ma iyayenka da wurdin hidima ga dangi ka ce duk mako akwai rana da za ka ware ko lokaci da za ka ware na zuwa ka gayar da danginka da 'yan uwanka ko baka ga baka tattaka ba kai musu tek ko kai musu waya ka ji lafiyar su ka da zumunci da su wannan shi ma nau'i ne na wurdi ba wanda ya cancanci ya zama so yana da wannan irin ɗalibin ilimi musamman ɗalibin ilimin addini saboda shi wato model ne mutane suna ganin sa sai a ce ai mun ga wani ma ga yake ai mun ga wani ma ga yake saboda haka idan bai wasa ba sai gaban to ya ci amanar Allah da manzansa domin ya toshe ma mutane hanyar koyi da Allah da koyi da koyarwar Allah da manzansa da haka ya wajaba ɗalibin ilimi a cikin neman iliminsa ya zamanto yana da wurbi sananne aƙalla ce mutum ka samu wani abu na kaso na alƙur'ani wanda ya shiga ka rinka yi a ce a cikin wata biyu ka sauke alƙur'ani ya zamanto ko babu komai a wato wurdin azumi ya zamanto mutum yana yi abin da zai iya yi in zai iya litinin da alhamis ya dawo ma kai in ba zai iya ba a kallansa kwana uku a cikin wata kwana uku a cikin wata har shewa abdullahi ya yake cewa idan mutum ya ce ai ilimi ai azumi yana rasa shi rauni ba zai iya karatu ba ba zai iya muzakara ba ba zai iya hadda ba saboda in yana azumi yunwa tana sa shi rauni yace to Allah alal akalla mutum ya dauki hutu ranakun da zai wannan azumin guda uku tunda azumi guda uku nan ba sai ka jera su ba an fito a jera su sha uku sha uku sha biyar amma ba dole bane a cikin kowace goma ka iya daukar rana daya to ka dauki ranar ɗaya da za ka dauka rana ce ta hutu kamar ranar da ba a wani karatu ba ka wani muraja'a ba ka da wani assignment da za ka yi ya zama to ka keɓance shi idan kai kana daga cikin waɗanda suke samun wannan raunin almuhim shehu abdullahi yake cewa dole ka yi haɗa tsakanin biyun domin ka samu albarkar ilimin naka ka haɗa ilimi tare da ibada to sannan shi ilimi musamman na addini babban abin da yake taimakon mutum kan ya kiyaye shi ne aiki da shi shi ilimin nan na addini an bayar da shi ne domin a yi aiki da shi ba wai don kawai ka san shi ka samu certificate ba ko ka san shi kai kinkaro ka ce kafi kowa hadda kafi kowa sanin abin da wani bai sani ba aiki da shi ne bambanci tsakanin ilimin da yake an yi shi don Allah da wanda yake ba don Allah aka yi shi ba an ruwaito imamu ahmad ibn hanbal yana cewa bai taɓa rubuta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba face yayi aiki da wannan hadisin koda sau ɗaya ne koda sau ɗaya ne saboda sunnar Allah ce cewar wanda ya aiki da abin da ya sani to Allah zai bashi bayan ladar da Allah zai bashi Allah zai bashi sabati zai bashi tabbata kuma zai bashi shiriya ya zuwa ga tafarkin daidai wato zai bashi tsarin ilimi ƙarin ilimi da ƙarin fahimta Allah ta'ala yake a cikin suratul nisa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima yace da sun yi aiki da abin da aka umarce su da shi wallahi da wannan ya fi musu alkhairi kuma da wannan ya fi sanya su su tabbata akan hanyar daidai wato firmness ka zamanto ba ka shakka shubuha da rikici na fahimta ba zai kawar da kai daga hanya ba wannan abin da yake bayar da wannan sabat din shine aiki da abin da ka sani yace wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima kuma wallahi da sai mun ba su daga wajen mu lada mai girma wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shiryar da su hanya wadda take tsakiya. to kun ga wayannan abubuwa guda hudu alheri da samun sabati da kuma a a samun lada mai girma da kuma shiriya zuwa ga tafarkin daidai duk suna cikin mutum kai aiki da abin da ka sani ko mai kankantar abin ko mai kan ko da sau ɗaya ne in dai ka ji wani sabon ilimi wanda ake aiki da shi musamman a cikin sha'anin ilimin Allah da ilimin annabi sallallahu alaihi wa sallam to kai kokari ka aiwatar da shi ko da sau ɗaya saboda shi Allah madaukakin sarki abin da yake so ka miƙa wuya idan ka miƙa wuya ko da abin nan ba za ka iya ba in ka ce ka nuna readiness akan za ka yi sai Allah madaukakin sarki ya saukace maka kun ga shi yasa lokacin da aka saukar da aya cewa idan kun ɓoye abin da ke cikin zuciyarku ko kun bayyana Allah zai bincike ku akai zai muku hisabi akai sai su sahabbai hankalin su ya tashi suka ce ya rasulullah an rubuta mana imani mun yi imani an ce mu fita daga gidajen mu hijira mun yi hijira an rubuta mana jihadi mun yi jihadi amma wannan abin a ce hatta tunaninmu Allah zai mana hisabi wannan ba za mu iya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sa ya tashi ya hau kan mimbari ya ce yanzu za ku faɗa irin abin da yahudawa suka faɗa ma manzanninsu allah mun ji kuma mun ƙi bal ku ce sami ina wa gufrana ka rabbana wa ilaikan masu allah mun ji mun bi ka muke nema kuma gare ka za mu koma yayin da suka faɗa haka suka yi suka nuna shiryarsu a a shirye suke yi abin da Allah ya gaya musu komai nauyinsa komai gagararsa gafara Allah suke nema sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ƙarshen suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya ce kad fa'altu Allah karka kama mu idan muka mantuwa ko muka kuskure Allah ya ce nayi rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah karka dora mana nauyi kamar yadda ka dora ma wanda suka gabace mu nauyi Allah ya ce nayi rabbana wala ta rabbana wala tuhammilna ma la ya ubangiji mu kada ka dora mana abinda ba mu da iko a sa Allah yace nayi واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين da Allah yace nayi to kun ga albarkar mika wuya kenan da sallama ma Allah yayin da mutum ya nuna a shirye yake abinda aka ce masa yayi yayi sai Allah madaukakin sarki ya bashi ta bashi ya sauƙaƙe masa ya tsara masa shirya amma an zo ana yin bayani an zo an yi lecture an faɗi hukuncin Allah Thank you.